alinu zai maka sin zai maka rol zai taimake ka a gurin aikinsa idan ka kira shi a waya zai daga waya ka kowaye zai saurare ka har ya dinga ma dan biki baka kira shi ba alinu shi kuma kanin sa adam zai zango ba lalle ka kira shi a waya ya daga ba ba lalle babanka ya mutu ya zo maka gaisuwa ba ba lalle babanka ta mutu ya zo maka gaisuwa ba amma shi ana arziki da shi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 Allah ya sani akwai lokacin da muka shiga wani yanayi na rayuwa to a wannan lokacin bana mantawa Isma'il na Abba Afa lahu da Rarara da Sani Danja da da Musa Ibro da mun haɗu muna ana kirawo mu za mu yi tafiyan siyasa